eh sunana ali boko ne daga gonza na kogamai to an bayyana mana kan cewa yarka tana daga cikin waɗanda 'yan ƙungiyar boko haram suka sace yaushe suka sace ta eh yana mun san shekara ɗaya da wani abu don a lokacin a garin ma an kwashe yan mata guda goma sha takwas a wala goza daga baya an zo an kwashe guda takwas kuma an kwashe samarin mu a goza wannan kusan ya kai dubu ɗaya banda matan ma ni dan cikakken iphone goma ne eh to kamar ita ya taka da aka zo aka sace ta din a gida aka je aka same ta a gida daga suka zo aka kai samami wajen suna kwashe samari suna kwashe mata suka tafi da su a gida suna bakin rijiya ne masu wani suna dimar wani wani suna gudun kamin su gida an ka kama wani su aka sace mota aka tafi da su to kuma ita ya taka tun lokacin da aka sace sun ba ku san inda take ba ba mu san inda ke ba labarinta ba ma na wanka ɗaya ma ma mutane goma ba labari kuma ka ce shekara ɗaya da ya shige aka zo aka sace su eh. to allah ya mana sutura na ka mana ƙarshen wannan masifa yawa wa lokacin na gajiya yawa da allah ko za ka bayyana mana sunanka eh ban bukatun bayyana suna ba amma da yake yadda tana daga cikin waɗanda aka yan kunya boko ran suka sace eh haka tabbas yaushe to suka zo suka sace ta yau ta kamar watanni tara haka a kin zo har gida ne suka ɗauke ta ta tafi an biya ne akan dawowa shi ne aka dauke ta amma mutane ta ba kuma sai aka zo aka ba ku labari ko ku su suka kira suka gaya muku sun ɗauke ta tana da waya ne a hannu ne aka kira ni cikin cewa yarka ne ni eh, ya ta kuna neman ta ba samu ba eh to ni ne a yanda ne kana karatu karatu tana dawowa ba za a iya aurar da ita ba har zuwa wani lokaci to shi ne mu muka aurar yar zuwa kanmu to har yau da mu kafin to da suka maka wannan bayanin kace su kawo maka yarka ne suka ce maka eh suka ce mu ai na riga na da mu shi da yake tun da ni da zan iya bayar eh, aurar da har zuwa wani lokaci sun sun yi hukuncin kansu kenan suka ce saboda haka an yi hakuri an riga an daura masa aure da wannan abu ya faru ka je wajen hukuma eh to na riga na biyu na gadda sauran wayannan wanda suke zirga-zirgan haka din da yake su ma ba abin da suka gaya min ta san akwai yan da wanda suke zama da kuma kananan yara wanda suke kula da tafiya da dawowa na abin bincike da sauran su wanda suke kula da angonni. Eh. su ma dai ba abin da suka gaya mu suka ce to za su bincike da tun da abin an riga an bai kai ka ba hmm. ba wani abin da za su yi shi ne na zo na samu chairman na kelo na human rights nan ne sa bayani akan cewa ga shi da shi da shi abin da yake faruwa da ni in ne cewa to wannan Allah ya sauke kuma ya yi yawa sai mu tashi kuma ka ce eh, tun watanni tara da suka shige da suka suka ɗauke ta ɗan ba ku san inda take ba. A ba mu san inda take ba har yau. Tun da suka kira wannan lamban da yake wayan da yake hannunta da suka kira ni to ban sake ina kiran layin na baya tafiya kwata kwata ban da labari Allah ubangiji ka mana ƙarshen wannan musiba Allahumma ta abin ababen hawa su ma wasu yara guda biyu yan mata da suka fita su ma eh, suna zuwa da makarantar kaman ah, high plan nan bakwai ne eh. to suna kara su daga wajen ne makwabtar ne ba mu amince da su ba shi ne na su ma suka da yake yan matan guda biyu har yanzu su ma ba na garin kuma in sun dauki yan matan sai su kira su ce sun ɗauka eh in dai kana in da sun san lambar ka ko kuma dai sun ko kuma yariyar tana da waya a hannunta sai su kira ko na kusa da su haka suke su ne suka dauki abu kuma ga dalili ga dalili yake yawanci da matsalar da muke samu akan zuwa makarantar na da sauransu an ga an gurbatar da mu gaba ɗaya yan mata ba ta zuwa zuwa karatu to kowa yana karbaban ya je karatu din ko kuma yaran su tafi karatu din akan hakan da yake kasancewa ba mamaki a cikin gari na kawai sai su ɗauki su wuce ka san da suka nufa ka san da suka tafi ba kana nan dai kana cikin tunanin kullum in kananan ma da suke da suke ma a ɗauke ɗin da ma kana tunanin kamar sun fita ba za su dawo ba. eh haka ne. Eh, shi ne fa matsalolin da yake damu a kan wannan rayuwar sai dai Allah dai sai yake mana wannan abu. to Allah Allah ka mana ƙarshen wannan masifa. sun da aka da da suna da suna da yanci su mazan su ma kawai za a zo karfi da yaji a zo a kwace su. Eh, eh Eh ban gane matsalar mazan ba. da aka sace mazan sai suka suna neman mata su ne ake ta neman mata ake zai zaɓa ba su. oh wato matan mazan ne aka fara sacewa? mazan aka fara sacewa yi. to. sai ake ta neman musu mata. kuma ƙarfi da yaji. yawancin da zai da ƙarfi da yaji shine bayanin shine mazan kira yi sai kuma sun da za a samu musu matan da suna goyon bayan a samu wasu su kama su rike a samu wasu kama su rike da yau na ka samu ba za su bari ba. Eh to amma ai ba addinin da ya ce a auren dole. Ba sun gani sai ne matsalar da nake ci yanzu. Yanzu da aka aka aka bace in ba an samu an kirgo da su ba. To za ki ga samun matsalolin mata sosai. Eh to amma kai da kake faɗi su maza ɗin ai ga ana ganin kamar su maza sun fi mata ƙarfi in ba suna son su shiga ƙungiyar ba don me ba su gudu ba. Eh to ai san in ka zo ba za a samu iyayen yara a kashe a kashe uban yaro a gaban yayan a ba yaron birni da ake to ka bi kamar hanya in ma kai ba ka ga yadda aka yi banta ta yi maka yawanci aka ce aka aka dinga musu sai a ba yaro bindiga a gaban yayin ki ba an an abi uban a ce to ba su bindiga ba yaro ruwa ka rike ba kai ma kake ka sai yaro sai gaba kin ka ka rike ka rike ka aka ce dinga yayi aka dinga dinga yayi to wannan ga bayani din kuma ya kuka same shi shi kuma hakan cewa haka ake yi ana tafiya da maza din eh a kawai ne wa alaikum salam ni fa kun ga kuna nan fa ba wai fa lalle bane da in sa a rediyo don ka ci cewa zan sa ni na mishi bayanin ga abin da nake so shi kuma ya tara min mutane ba kowa za a ji gaskiya a ni ne muka magana daga goza din ne ke tabbata wani a gaban mu aka yi kashe sai a kashe uban a bawa yaro gudu ka ce zo mu je mu je mu je mu jihadi ko kuma za a tara ku gida gida gida gida za ce mu sojoji ne ku zo nan mu tara ku saboda ko yan boko haram anan ne in an tara mutane sai a zaɓi matasa a tafiye shi. Eh a wannan mun samu labarin yadda ake ganin cewa tunda suna sa a uniform din sojoji ko? Eh haka ne. To Allah ya kama da ƙarshen wannan masifa. Sana an gode ba. Yawwa a sai na tsinkace sai na samu su yan matan. Yawa da wani yawa gobe sai na dan dan dan wanda da wani ma shi mutum ah, mutum ya dina na biya tun da fito bane. Yanzu san sai kana kana kuma aiki kuma kana kana kana kashe waya ba dole ne ai. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da yan matan. ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. da kuka yi garkuwa da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta, kusa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta. Rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar 'yan matan su mauta, har rayuwa ya salwanta, kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta. suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya